sai da wai arba da rigar da ke jikinsa rish, wadda kasance red color. Gashi hannu ɗaya gare ta, sau skin ɗin ta ta bayyana mai matuƙar jan hankali. Sai faman fuskarta take zuwa gare shi. Ina cikin yaron ne ta ji motsi a bayanta. A firkice ta juya karar ko idanunta suka sauka akan nashi. Ta zare mashi kyakkyawan idanunta ta shiga yi. Waɗanda suka kasance farare ƙalla su masu dogon brown a cikinsu. ja da bayan da take yi ne a ƙoƙari na ta nesanta kanta da shi ne ya sa ta ƙoƙarin faɗawa saman gadon shi da sauri ya cafko kugunta tare da yin hogin ɗinta tightly sosai ta ko'ina ƙamshin turaren ta ne ya fara yi masa illa sai faman ƙoƙarin zautar da shi yake nutsuwa sai ta yi tana mai kwanta lub a saman ɗin ƙirjin shi Wannan da zaran gamshin da hannun nashi ne ke kai mata har izuwa hancin nata gaba ɗaya ita ma jikinta ya mace sannan a hankali ya soma moving ɗin hand shi tare da ɗora su a saman hips ɗin nata daga bisani ya mayar da su zuwa saman saman gashin kanta yana mai murzawa tamkar yana yi mata susa a cikin gashin kan nata ga wani irin da daɗin ƙamshi ga wani irin daɗin, ga wani irin daɗi mara misaltuwa da yake ziyartar ta ya dauki akalla kusan mintuna biyar kafin dan sani ya raba jikinta da nashi yayin da idanun shi ke kallon na juna waɗanda suke kamar na mai jin bacci dawa da hannun shi saman hips ɗin nata tare pulin din tare fulin. Dinta yana mai haɗe yana mai haɗe su sosai ji yake tamkar kawai ya aikata abin da zuciyar shi ke raya mashi what is the right time da ya kamata a ce sun kasance tare me yasa baki kai shi ni ba da wata ya ka salli murya yin magana. Murya tana rawa ta ce, wallahi na gaishe ka tun lokacin da na shigo ɗakin nan. To haka ake gaisuwa? Abin nashi fa ya fara ɗaure mata kai. Ci gaba da magana. Ni ba haka nake so a dan gaishe da ni ba. A kowane lokaci idan kika shigo faɗina, let me teach you. Moving face ɗin shi yayi ya zuwa gefen fuskarta. Yana manna mata kiss a side by side na fuskarta. a hankali ya dawo da sweet lips ɗinsa a saman soft lips ɗinta yana mai haɗe su guri guda kisin ɗinta ya fara yi da niyyar koya mata yadda ake gaishe da shi idan an shigo nan fa bosman ya fara hawa kan network sai ya matse ta a jikin shi a sussuce shiga sokin lips ɗinta yar mashi da martani ta shiga wanda wanda hakan ya ƙara zautar da shi gaba ɗaya saɓe ta zuwa saman gadon shi na mai kwantar da ita kayansa ya soma ya soma cirewa yana mai zakin zip ɗin rigar shi ƙanƙame hannun shi sai Rish ta yi domin ita ba ta kai ga fita ta ba kuma ta ji motsin mutum a cikin falon nashi a ruɗe yake faɗin feed me please I really need it hankalin shi ba karamin tashi ba hankalin ta ba karamin tashi ba gaba ɗaya ya zauce girgiza shi kai ta suma tana faɗin akwai fi mutum a falon nan gaskiya ni ba zan iya ba I don't care. Just feed me. Ƙoƙarin saɓale rigar da ya so yi don ya samu ya sha abin da yake kore ko abin ya samu ya kore mashi ƙishirwar da yake ji kasancewar maƙogwaron shi a bushe yake. Rafiat murya abin sai karaɗe kunnuwan shi. Jiki na ruwa sai ta sako daga saman gadon. A hanzarce tana mai durwa ta da faɗawa bayan labule ta ɓuye sai faman sauki ajiyar zuciya take. Kasa amsa mishi kiran nashi yayin da numfashin shi ke fita sama-sama. yayi uban bango a saman gadon su markan shi ta ta rufe mashi fuska shigowa ciki abban nasu yayi ina mai kallon shi cikin mamaki yace rafet ko baka da lafiya ne da kiriyar motsa lipsin shi tare da cewa am oke karasa shigowa ɗakin nashi abba yayi tare da samun wuri ya zauna gefen gado yana mai kare mashi kallo gaba ɗaya ya ƙi ya ɗauko da kanshi gudun kada abba ya gano shi ya gano don kallo ɗaya zai mishi ya gane cewa tabbas yana cikin tabbas yana cikin damuwa ko kuma zai gane abin da ya faru shi da sayar shi? Kasancewar jan bakin sayar shi ya bi ya ɓata mishi chest ɗin shi. rabiat ka ɗago mana ina son magana da kai akan game da Junaid. Gaba ɗaya na kasa cin abinci sannan ko isasshen bacci ba na samu. Raina yana bani cewa kamar ba zai dawo ba. Idan har akwai abin da yake kuke ɓoye min kai da Umar, dan Allah ya kamata ku sanar da ni don in fidda rai da dawowar shi kawai. Ya raba zurf ɗin jikin shi yayi, ya ɗaure igiyoyin sannan ya daidaita nutsuwar shi tare da miƙewa zaune yana mai zuro da ƙafafun shi ƙasa. Kallon juna suka shiga shi da Abban nasu. Hankalin shi ba ƙaramin tashi ba ganin hawaye a saman idanun a saman fuskar Abba. Dadi. dan Allah ka daina zubar da hawayenka. Before end of this month, insha Allahu daddy zan sanar da kai komai. To har yaushe za ku ci gaba da sanar da samun rai rai dawowar shi? Idan mutuwa ya kawai ku da ni mana. Ni fa na fara zargin hakan a cikin raina. Domin da a ce kidnapping ɗin shi ne aka yi da gaske. Irin wannan ba lallai ba ne ya ƙara yi za ku kuɓuto min da shi. Amma a ce, almost three weeks Sule baya gidan nan, baya tare da mu. Kullum ƙara sa mana rai dawowar shi kuke yi fa. Miƙewa daga zaune, jikin shi na rawa ya soma tafiya. Da ƙyar yake iya ɗaga ƙafafun shi yana taka ƙasa. har ya kai bakin kofa sannan ya dakata da yin magana tare da tare juyuwa yana mai kallon shi a lokacin bai motsa daga zaunen da yake ba cikin sanyin murya ya ambaci sunan shi Rafiat na'am abba ya furta hakan yayin da yake kallon shi jikin shi ya gama yin sanyi ina ci gaba da sarin dawowar shi ci gaba da sarin dawowar shi koko in fidda rai shiru da fere ba tare da ya tanka mishi ba nazarin maganar ta ce ya shiga yi mutum ya ce mishi ya fidda rai to tabbas zai fahimci cewa Janet ya mutu. Maryam tamkar zai fashe da kuka ya ce, I'm really sorry Abba, don Allah ka ƙara bani lokaci. Zan baka amsar tambayar nan taka, amma ba yanzu ba, domin akwai wani investigation da nake yi. Zan sanar da sanar da kai komai after investigation din has been, has been completed. Ya kanshe ta kama yada kama hanyar fita daga ɗakin. Yana jiyo muryar shi yana faɗin, zan ci gaba da sa rai. tabbas sun jefa kan cikin matsanancin cikin tsakan mai wuya. kofin ganshi a saman mattress ɗin ɗakin nashi. Sayar da kilaba a bayan winduna, a bayan labulaye, sai mace shekar kuka take. Tausayinsu ne kama ta. Ta jima tana kuka a bayan labulen kafin daga bisani ta fito ta dawo gefen rafiyar ɗin da ke kwance. Tsaya tai tana kallon shi. Ya san hannun shi banda girma babu abin da suke yi. A hankali ta furta. Yaya Rafiyat, please just leave me. I'm not in the mood. Da gudun gaske sai ta fice ta kama hanyar fita daga ɗakin. Kwata-kwata ba ta ji zafin maganar tashi da ya gaya mata ba. Kasancewa ta san irin ƙunar da yake ji a cikin zuciyar shi. Ina rana ko abinci Rafiyar bai ci ba. Yadda ta kai mashi kayan abincin haka ta dawo ta kwashe su. Domin ko kofi ɗin ma bai sha ba. Bayan kwana biyar, wanda ya daidai sati uku da kwana biyar da rasuwar da Saura kwana biyar kenan ya rage musu su bayyanar su bayyanar da Junaid ɗin. Kuma ya gama hargitse musu. Babu wani sauran kwanciyar hankali da ta rage musu. Wuraren ƙarfe tara na dare suna kwance a ɗakin nasa har lokacin a tare suke kwana. Duk da cewa an ba Umman su haɗaɗɗen ɗaki a kan ta koma ta dinga kwana, amma ta ce ita sam da ‘yan ukunta za ta dinga bacci. kuma tana tare da su tana tare da Husana da jad a saman gado sai faman sharar bacci suke abin su. Sai dai ita kuma sai ta gaza ko rintsawa. Ta sanya damuwa sosai a ranta. Ta ɗaura wa kanta nauyin alhakin kare da siya Umma da siya Umar suka abban su. Tana zaune saman sallaya bata jima tana kammala bata jima da kammala yin nafulfulin dare ba. Hannayenta ta ɗaga a sama tana yin addu'o'i yayin da hawa yake zubo a cikin kwayar idanunta. Kusan mintuna talatin tin kenan sai ba ta dakata da yin addu'ar ba. Sai dai ta yi mai isarta a ƙarshe ta fashe da wani matsancin kuka. Da sauri ta sanya tafin hannayen tare da tare da tushe bakinta. kada sautin kukan nata ya tashi ummansu. A saman da duma ta kwanta tana ci gaba da yin kukan nata. Sai dai ƙasa-ƙasa. Ta so a ce za ta iya taimaka musu. Da ta taimaka musu sai dai ina babu hali. ta fi damuwa da sacin General Pet domin ta ranar da abban nasu ya sanar ya sanar da shi akan Junaid ɗin ta ce shaida bai ƙara cin ko da abinci ba sai dai ya sha ruwan lemu sannan babu bacci a idanun shi kullum babu lafiya a cikin shi duk ya biya har kitse a cikin wani ne bacci ya awon gaba da ita sai da suka kammala hotunan sannan ta lura da zoben diamond da ke hannun shi wanda sai faman kyalli yake ba da waje dai alamar mamaki tana mai cewa wow tunai wannan fa Wa ya siya maka shi? Mummy Azima ce ta bani. Dama tun ɗazu nake so na sanar da ke gift ɗin da ta bani. To ai shine wannan. Ya ƙara shi magana mu nuna mata zoben da ke hannun shi. Tuni amma fa sun yi kyau. Musamman da ya kasance kai ne ke sanye da su. Thanks you my shi. Sun yi min kyau. Amma inda a ce ke ce kika sanya su sai sun fi yi miki kyau. Muna jiro ko in sanya miki shi. Na fi son su kasance a hannunki. Cikin sauri ta ce mashi, No, a'a ajonet that is impossible ma. An ta azimar ku ce fa ta baka. Muddin ta ganshi a nato tabba za ta nemi jin ba asiya aka yi zo hannuna. Mawa banda a banka junet wannan ha irin naku ne na masu kuɗi. Kamar fa diamond nake gani. Inda ko tsofan azurfa ban taɓa sanya a hannuna balle na diamond. A sai ta farka daga baccin da take yi. Tabbas ba ƙaramar makin wannan mafarkin da ta yi. Zurfin tunanin ta shiga lokaci guda ta gane wannan zoben da ta gani a ɗakin ta Azumi. Tabbas ya yi kamanceceniya da irin na Junaid. Sak. Domin kuwa har da wannan kalmar ta ji a jikin shi. Wata irin zuba ta so magangaro mata a gefe da gefen fuskarta. Nani ta so mai, to mai kai zoben jini ɗakin ta Azumi. Ya kai mata ajiya ne? Kai, sun ta kawo komai a ranta ba. Amma tunanin da ta yi shi ne duk inda jini zai ce to wannan zoben yana sanye a hannun shi wanda hakan da ta yi tunanin da ta yi ne ya fara isa ta ta fara yin kokwanton wani abu da aka zumfar ta miƙe daga saman sallaya tare da rufar saman su lallaba ta yi da haihuwa saman gadon sai tun wurin da ta take kwance ta karasa ta rasa ne tana bubbuga bayanta gami da ambatan sunanta jihad a hankali take kiran sunanta saboda kada umman su ta tashi jihad Jihad. Can cikin bacci Jihad ta jiyo muryarta da ƙyar ta iya buɗe idanunta da suke ɗauke da bacci. Ganin Rishi ya za ta ɗan miƙewa zaune. Lafiya Rishi, dama baki bacci ba? Jihad duk ba wannan ba. Wata 'yar tambaya ce nake so in yi miki kuma ki bani amsa. A ranar da kuka fita tare da Jane shan ice cream, shin kin lura da wani zoben zoben diamond da ke sanye a hannun shi ko ko babu? Me yasa kika yi min wannan tambayar shi? bayan kin san cewa sarai hankali na ne ke tashi kin san ba na son ana ta ana tuna min da mutuwar da mutuwar Junaid dai maganar hawa yana zuba bisa fuskar ta Rasayar ta ce dan Allah ki sassauta murya ki ta na son kowa ya ji na san fa kya to amma ya za a yi hakuri zaki ki bani wannan amsar tabbai da dai miki Shiruja ta danyi alamar ta shiga zurfin tunani ta ɗauki akalla kusan mintuna biyar kafin ta sani ta ce kamar na so na ga zoben sanye a hannu shi amma ba zan iya tunawa ba gaskiya to amma ko hoto ba ku ɗauka tare da shi ba a wajen raya ɗanmu a jihar ta ce haba da shi wai sai ka ce wata 'yar jarida irin waɗannan tambayoyi haka ita ki amsa min tambaya ta a kubula ta yi tambayar ganin ranta ya so ɓaci ya sa jihar cewa am mun yi hotuna sosai da shi hatta ma bidiyo muka ɗauka amma wayar ba ta nuna tana wurin ya Umar. Tun kan ta kai ƙarshen magana ta ta sayar ta sauko daga saman gadon tare da fita daga ɗakin aficaca. Abin da ya ɗaure wa jihar kai kenan. Irin waɗannan tambayoyin da take mata anya ko ba aljanu bane suka kama ta? Ta yi magana a cikin zuciyarta. Babu kowa babban falo don haka babu tsoro a tattare da ita. Haka ta kama hanyar zuwa upstate din gudu-gudu sauri-sauri haka take ta takalar state ɗin. Kai tsaye ta wuce bedroom din Marshal Umar. Sallama ta mara yi sai dai ba ba amsa mata ba. yi sa ta fada cikin falon nashi. Nan ma babu kowa a falon. Da sauri ta nufi bai ɗin nashi. Bakin kofa ta tsaya tare da leƙawa cikin ɗakin nashi. A kwance ta same shi yana sharar bacci abin shi. Hajiyar zuciya ta sauke cikin sanda ta shiga cikin ɗakin nashi. sadaf sadaf ta nufi side ruwa ɗin shi, wanda yake bangaren hannun dama. Tsugunna ta yi gaban ruwa ce ɗin, ta sanya hannu tare da bubbuɗewa a hankali. Bincika ta soma yi ko za ta ga wayar jihar sai dai fata kanta ba. A asali ta miƙe tare da nufar da inda kayansa suke. Gaba ɗaya ta bi ta harke kayan amma ba ta ga wayar ta jihar ba. Tsaya ta yi a tsanake ta shirya mishi kayansa kamar yadda suke. Bayan ta kammala jiki a sanye ta kama hanyar fita daga ɗakin. Sai dai sai da ta je kofar ɗakin sannan ta tare da wayoyowa. ni ta shiga yi. Tabbas akwai inda bata duba ba. Jin ta tuna da durowa ɗin da ke miro shi. da haka da sauri ta juya tare da ƙarasa gaban durowa ɗin. Sanyo gidan farko ta lokaci guda ta sauke wata nauyar ajiyar zuciya. Ganin wayar da Hassan a ajiye a ciki. Sakowa dawon ta yi, a hankali ta zauna a min falo saman kusurman sofa tare da kunna wayar kasancewar kasancewar dama a kashe take. Allah ya so ta babu password a cikin wayar. Tarar gallery ta shiga. Nan kuwa ta yi aron nan kuwa ta yi gama da bidiyo ɗin da Jihar ta ce sun ɗauka su ita da Junaid. A hanzarta ta shiga cikin bidiyon tare da kunna bidiyon tana mai ƙare mashi kallo. Cikin mota suka ɗauki bidiyon shi da Junaid da Jihar. Da hannu ɗaya musu bidiyon yayin da ɗaya hannun nashi ke rungume da Jihar a cikin shi yana ƙyalƙyala musu dariya. Gami da faɗin, with my Jilio, my wife to be insha Gabanta ne wani mugun buga ras. A zabare ta miƙe tsaye tana ƙarewa yatsun hannun shi kallo, wanda ke sanye da diamond ring ɗin. A cikin a cikin zoben an rubuta J sai faman ƙyalƙyali yake yi. Abin ya yi matuƙar ɗaure mata kai. A ruɗe ta ce, kai, Junaid ya fitar da zoben nan kenan a ranar. To ya aka yi zoben kuma ya koma ɗakin Anta Azumi? Ta yaya aka yi hakan ta faru? Ta yaya zoben shi ya koma ɗakin Anta Azumi? da na fa ta mu wanke mata fuska still ba ta kawo komai a ranta ba ciki na rawa ta nufi da rundunsu. a saman sadin ruwa ta ajiye wayar tata kafin daga bisani ta ajiye ta har ita ma a saman sadin ruwa ɗin gaban miro ta koma tare zauna saman kujera layan hajiya azima ta kira sai dai ba a ɗaga ba ta yi ringin ta yi kusan sau goma sha biyar amma hajiya azima ba ta ɗaga kiran ba a ƙarshe dole ta haƙura da kiran nata ba don so ba saboda akwai wani muhimmin abu da take so tambayar ta kuma a wurinta ne kaɗai za ta samu wannan amsoshin tambayar da take son yi mata ajiye wayar ta a gaban miro ɗin kafin da bisani ta miƙe tsaye idananta idananta ta kai duba zuwa agon bangon da ke manna a ɗakin Karfe biyu da rabi na dare dafa kanta ta saboda wani matsancin ciwo da yake mata sakamakon tunanin da ta sa wa ranta yayin da zuciyarta ta yi mata nauyi ga kwanton da take yi ga kuma fargabar abin da zai biyo baya abubuwa daidai sun taru sun mata yawa don Bala bala'i ranar Shirish a zaune ta kwana ba ta ta rintsa ba sai wuraren sallar asubahi bacci ya awon gaba da ita a cikin kunnuwanta ta sumaje ana ambaton sunanta Shirish Shirish a fice ta farka tare da zara idanunta umman ta gani tsaye tana kare mata kallo Shirish a zaune ya kwana ne me yasa baki je dakin antin taku bane ne? Murya ta da alamar bacci bai ishe ta ba ta ce, Umma, ban san baccin ya dauke ni bane ne. To ki tashi ki je ki sallah ana ta kiraye kirayen sallar asbahi Ta ƙara shi magana tare da wucewa zuwa toilet. Mikiya ta da ƙyar take iya ɗaga ƙafafunta saboda baccin da yake cinta. Zuwa ta fara yi ta hau saman gado, da da tare da su Usana suka farta tukunna sannan ita ma ta sako. bayan kowa ya gabatar da alwala ne abu ta shimfiɗa min sallaya suka kabbara sallah ana a tsanake suka yi idar sallah bayan sun idar da sallah ne kowa daga hannun sa har su mai addu'a sai rice ta ɗan gyaran murya tare da cewa umma jihad husana dan Allah ku taya ni da addu'a kan abin da nake yi Allah ya bani ikon cinyewa Allah kuma ya nuna min haske a cikin lamarin kada ki damu in dai addu'a ce ga munan za mu saki a ciki sai a cewar umman tasu kenan kallonta Husana ta tare shi, amma ana wata uwar hararar sai ta wurga mata ba tare ta tanka mata ba suna cikin adda ne wayar da ke aje a saman miro ta su ruri a zabar ta miƙe tare da nufar wayar kira kuma tunda a sussuban nan wane ne yake kiran naki ya ta cak jin abin da umman tasu ta ce jiwa ta danyi tare da kallanta dan murmushi ta sakar mata tare da cewa mm, Dama ina tunanin ko an Azima za ta kira ni ne. Ok? To ki amsa kiran. Da saurayi shi ta karasa gaban miro ɗin. Ta ɗaukar wai tana mai duba sikirin ɗin. Wani farin ciki ne lullube ta ganin kiran Hajiya Azima ne. Jiya ta dani kamar mara gaskiya tana mai satar kallon umman tasu da ke zaune a saman dadduma. Husana ta fara hamar bacci sai faman cewa take. Wai mu addu'ar nan ba ta ba za mu gama ta bane haka? Dan Allah mu koma mu kwanta. murmushi ta tare kallanta tana mai cewa to ke ki je ki kwanta mana wani ya rike miki kafafu ne a nan ibada ki fa kwata kwata ba kya son ibada amma idan abinci ne muddi yawan shi na san sai kin cinye shi sai ya ce ta yi magana tana mai hararata kana hankalinsa ya koma kan husana ya sa tallaba ta rubuta daga ɗakin gudu gudu sauri sauri take tafiya kai tsaye ta nufa hanyar ta sada ta da zuwa waje Fitowa ta yi bata dame ko ina ba sai hanyar da za ta sara ta zuwa gadin. A gefen wata bishiya ta tsaya tare da duba cikin ɗin wayar Miss Miskol har guda uku Hajiya Azima ta yi mata. Danna kiran nata sayar ta tare cikin sa'a kuwa Hajiya Azima ta daga wayar. A hanzarta sayar ta kara wayar a kunnenta. Tun kafin ma ta yi magana ta ce da ita. Sayarish, wai lafiya kuwa? Ka faɗa yakin bikin tashi hankali na? kawai ina farka yin salar asuba na ga kiran ki miss call ya fa a kirga murya ta har shakewa take saboda tsabar yin saurin magana anta azima babu abin da ya faru lafiya lau nake dan Allah wasu 'yan tambayoyi ne dama nake son na yi miki wani assignment ne aka bamu a school shine nake so ki bani amsar su oke to Allah ya sa na sani anta azima malamar da ta bamu assignment din tana buƙatar mu yi mata bincike akan wani akan wani accident da ya faru sai mu sanar mata da amsar da muka samu nutsuwa jiya azima ta tana sauraron ta yawwa saurayi ne da budurwashi. suka fita zuwa shan ice cream to akan hanyar ta dawo sai aka sai suka dakata a gefen titi ita budurwar ce ta tsallaka titi za ta siya musu ice cream yayin da shi kuma saurayin ke zaune a cikin motar shi kwatsam sai wata trunk ta babban mota katuwa ta bi ta kan motar shi nan take ko motar ta kama da wuta to kafin 'yan kwana-kwanan samu su zo motar ta cinye da wuta ba a samu komai daga sassan jikin saurayin ba katse mata magana hajiya azima ta da cewa ita malamar da ta baku me take so gano a cikin wannan accident ɗin da aka yi bari na kai miki labarin ƙarshe shi dai saurayin ya zama toka sai karafunan motar da aka samu to abin mamaki kawai sai aka ga zoben saurayin na diamond aka tsince shi a hannun wani dattijo wai zoben bai yi komai ba sai faman kyalkyali yake kamar sabo to shi ne take son kowa ya nazarin labarin da ya na faɗa miki yanzu ya yi hasashe me ya faru da zoben haka bai yi komai ba to fa abin mamaki tana kai ƙarshen labaran nata sai hajiya azima ta ƙyalƙyale da dariya buga kafar ta sayar ta hauya a ƙasa da kamar tana gaban tana mai cewa wayyo Allah mu mai azima me yasa kike min dariya dan Allah ki taimaka ki bani amsar wannan tambaya mai wahalar gaske. Sagai ta daida yin dariyar sannan ta ce, abin mamaki kuma abin al'ajabi. Kawai sai ya tsinci zoben diamond ɗin saurayin a hannun wani? Bayan shi mallakin zoben ya ƙone kurmus. gaskiya shi. ta ba ku asa mai wahalar gaske. Amma fa ni abin da nake tunani shine, in har babban diamond ne kamar irin wanda na taɓa siya wa Junaid, na san kin taɓa ganin shi a hannun shi wani mai harafin je? Murya tana rawa ta ce, Eh, eh na gan shi, na taɓa ganin shi a hannun shi. Yawwa, so kin ga kalar wannan diamond ɗin? In har wuta ta taɓa shi ta taɓa shi baya yin komai. Sai dai idan ya ɗau mintuna ne yana ci da wuta, to stone ɗin zai yi duhu sosai. Kuma ba haka ba hakan yana nufin mallaki ya mutu bane shi zoben. Lafiyar shi ƙalau. Amma fa wannan duhun wannan duhun dutsen da yayi a Najeriya babu chemical ɗin da ake goge shi. sai dai idan an kai shi Dubai kamfanin da suka kera zoben to su ne kaɗai suke iya goge shi ya dawo daidai yana ƙyallen shi amma an ta azumi an ta azima me yasa kike tunanin tunani game da zoben me yake tunani game da zoben da nace miki hantsinta a hannun wani dattijan wanda kuma ba a ganshi a hatsarin da ya faru ba kuma shi saurayin da zoben ya shiga cikin motar har ya haɗu da hatsarin da ƙarar magana tana jiran amsar tambayar da ya gabata. Shiru Hajiya Azima ta yi ɗan wani lokaci, da alama ta shiga zurfin tunani ne. Na ji kin shiru momi. Sai lokacin ta ɗaura magana da cewa, gaskiya abu biyu nake tunani. Shi wannan dattijan suspect ne, kuma in har da gaske shi matashin da zoben ya shiga cikin motar, to dole ne abu biyu zai kasance. Ko dai shi saurayin ya yi wurgi da zoben ne kafin motar ta gama take shi, ko kuma yana raye. Ya yi escaping daga cikin motar shi ya sa ma har zoben nashi yake lafiya lau ƙalau bai yi komai ba kuma wuta ba ta ci shi ba kin ga kuwa shi mai zoben bai mutu ba a hasashe na kenan gaban sai ne wani mugun bugawa hankalin ta yi masifar tashi ya zare idanu ta cikin taban da kirma babu abin da yake amma an ta azima me yasa ke tunanin cewa mallakin zoben yana raye wallahi sai ni ko a school ba a ban taɓa cin karo da question masu sarƙaƙiya irin wannan da kika zo min da su ba gaskiya ni dai na fi kyautar da san cewa shi mallakin zoben ya kubuta daga hatsarin motar aikin ce ita budurwar ta kalli ta tsallaka ta tsallaka titin ta je ta je siya musu ice cream ka tsaye mata hanzari sai ta da cewa amma fa anti ita budurwar ko da ta tsallaka titi shi saurayin sai da ya kira sunanta ta juya har yana ɗaga mata hannu ita ta cikin motar. To kin san tazarar mintuna nawa ita budurwar ta dauka a wajen mai ice cream ɗin? Yana zuba mata ne? Ki da kai sayar ta kamar tana gabanta. Tare da cewa a gaskiya ban sani ba. To idan har baki sani ba, to inda dai za a ɗau tazarar mintuna biyar, ita budurwar ta ta kawar da idanta daga kan shi ta mayar da ta kan mai sayar da ice cream ɗin da a interval din zai yiwuwa zai iya yiwuwa a kubutar da saurayin daga hatsarin motar ko kuma a ɗauke shi ma ɗungurun. Ni daga cikin wannan labarin, wallahi duk shiri ne aka tsara shi. Kawai don a canza muku brand ɗinku ne. Kin sani sarai. Kin sa ni sai faman surutu nake ko breakfast ban samu na yi ba. Da ƙarashe magana tare da ta Dariya sai ta tare ta, I'm sorry Antina, thank you so much. Wallahi kin taimake ni sosai. Yanzu na san na samu amsar da nake so. to kada ki damu my daughter duk wani lokaci duk lokacin da wani abu ya shige miki duhu ki sanar da ni a shirye nake da taimaka miki da shawarwari murmushi sai ta saki har suka yi sallama za ta kashe wayar sai hajiya azima ta dakatar da ita tare da ta wait kin ce saurayin ya zama toka ko haka ne ta amsa mata ta ya za a yi ko kashin jikin shi ba a samu ba wutar ta yi more One hour ne tana ci? Ba kin ce an kira motar 'yan kwana-kwana ba? A'a, ban da masaniya akan wannan amma zan tambaya. Oke, akwai wani ajin da ya taɓa faruwa makamancin labarin da kika bani. Almost 30 minutes wutar ta ci tana wutar ta tana cin motar. Ba a kashe wutar ba. Saboda babu saboda babu 'yan kwana-kwana a kusa. Ko in ce babu mutane da za su taimaka a kashe wutar. Amma an samu wasu ƙananan ɓangarori na sassan cikin mutanen. duk da zai iya faruwa da gaske ai ya faru ai ya sha faruwa ma mutum ya ƙone ƙurmus sai tokar shi ko indiyawa ma ai su suke ƙona gawarsu da kansu kuma su ƙulla tokar in za su yi zana'ida amma kin ga ai wutar tana ɗaukar lokaci mai yawa tana cin gawar ne amma ni dai gaskiya a labarin ban yi ta cewa wannan mamallakin zoben ya mutu ba amsar da zaki ba malamar ku shine ki sanar da ita dukkan wani bayani da ne miki yanzu na san za ta baki maki sosai cike a sanye sai ta ce insha Allahu anta azima zan rubuta dukkan wani dukkan amsoshin da kika bani a cikin takardar gobe na gode sosai to jama'a a yi hakuri mu kwana a nan a ci gaba da cewa da mutunci yana a cikin wannan littafi na abban sojoji takun ƙarshe wanda Hafsat Bature ta rubuta ni kuma nake karanta muku shi a wannan tashar tamu mai suna AI Hausa Nobel TV. Kada dai ku ta har kullum da ba mu ƙwarin gwiwa wajen nanna mana subscribing da kuma alamar like. Sannan ku share na wannan bidiyon ga abokanan ku da Facebook. Mun gode da kasancewa a wannan tasha tamu ta AI Hausa Nobel TV. A huta lafiya.